الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شيء اللحن وضروء المحو وكل ما يسرى وجعله حاليا من أحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه بايان هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccin mu mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a sha hudu ga watan ramadana hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama da garin makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka markazu abdullahi bin abbas wacce take anguwar kwarbai cikin garin zaria domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka da zai daga cikin ibadojin da muke roƙon Allah ya azurta mu da samun kusanci zuwa gare shi da aikata su Allah ya azurta mu da samun yardarsa Allah ya azurta mu da samun albarkar duniya da lahira Allahumma amin bayan haka akwai sakon ta'aziyya ga ɗaya daga cikin masu lizumtar wannan majalisi malam Muhammad Sani Jushi wanda mahaifinsa malam Abubakar, allah ya karbi ransa a cikin jiya ne ko shekaran jiya ina jin bayan doguwar jinya muna roƙon allah su wata ala ya lullube shi da rahamarsa ya yarda da ayyukansa ya ɗaukaka darajarsa a wajensa ya azurta shi da samun ceton manzan rahamar sallallahu alaihi wasallam bayan haka akwai tambayoyi akwai da yawa to maga guda ɗaya dai wacce take da alaƙa da karatun jiya mai tambaya yake cewa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam ayyada kallah Allah ya amin Allah ya ƙara kusanci malam jiya ka ambaci surori bakwai waɗanda aka bude su da lafazza na tasbihi sai ka ce akwai fa'idodi a kansu amma lokaci ba zai ba da daman ambatansu ba malam ko za a ambaci da guda ɗaya ne domin mu amfana Allah ya biya da jannatul firdaus amin ba abin da ake wurin da yake ne lokacin ba ina nufin na jiya ba ne <laughs> ina nufin na karatun ne gaba ɗaya saboda in za ku iya tunawa a farkon tafsirin ramadan ina nan mun yi alkawari ne da kucewa za a rika faɗaɗa bayani tunda ba majalisin qur'ani ba to amma dai wani lokaci ba mu sanya ake yi ba sai dai mu ga bayanin da kanshi yake faɗi ba mu wuce ba da mu to kaga in kan ma yanzu ba yadda muka iya sai a ambaci ɗayan ko biyu da ta faɗa wato jama'a shi ƙur'anin nan da muke gani wato abubuwan ban mamakin da ya kunsa ko wallahi shi yasa ina ƙara maimaitawa da gaske kullum sai ka ƙara gane baka san komai ba saboda irin taskar da aka taskoki masu daraja na fa'idodi da ilmin muka da Allah ya taskance me kake tunani me wannan maganar ba shi ne mahalicin samai da Shi ne yake ba iska dama ta kaɗa, rana ta fito wata ta haska duka Me wannan ikon da gasaita shi yake waɗannan yake da waɗannan kalmomi maganarsa mai daraja so kamar yadda kake kallon sama ka rika da kai kana mamaki to haka in ka ji maganarsa ko fiye da haka waɗannan surori waɗanda aka fara su da tasbihi subhanal isra ko sabbahal hadid سبح الحشر سبح الصف يسبح الجمعة يسبح التضامن سبح الأعلى tabbas ga shi kamar yadda muka sani an buɗe su da tasbihi sai muka ambaci cewa akwai rumbun fa'idodi a ƙarƙashin yadda aka jera su to mai tambaya ya nemi da bar mu ambaci ɗaya ko biyu ko mu ƙara mata karamci idan ka lura lafazin farko na isra'i subhanallazi asra bi yanzu waye yake yin tasbihi waye yake ambatan lafazin tasbihin ga kansa Allah to sai ka ce isra'i Allah subhanahu wata'ala yayi ma kansa da kansa tasbihi الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله يا بعد labarin cewa halittu da suke cikin sammai da kasai sun yi ma Allah sai wata sabbahan ta biyo ita ma disambi ne sai aka samu bihu. to kada wani ya ɗauka cewa sun yi sun gama a yusabbihu continuously har yanzu ba a gama ba kun fahimta sai aka samu yin sabbihu guda biyu kamar yadda aka samu sabbaha su ma guda biyu na a su uku ne ko eh, akwai aka samu uku ne alhashir to sai aka samu yin guda biyu sai a ƙarshe aka samu sabbi to fa'idar ita ce ku saurara sosai Allah subhanahu wata'ala ya yi makansa tasmihi sai ya baka labarin cewa ko ya ba mu labarin halittu suna masa tasbihi ko sun yi tasbihi sannan sai aka baka labarin cewa halittun da ya na sammai da kasai suna yin tasbihin hanyar ba su gama ba har illa ma sha Allah to kamar sai kai kuma aka ce maka ne ya rage maka to sabbi yi tasbihi fi'lu amr mun fahimta abinda zai ƙara fito maka da bayanin sosai shine ita ce fa'ida ta yau a larabci kalma tana ana samunta ne ko dai ta zo fi'lu mubari ko fi'lu amr ko fi'lu madi ko masdari ko to a nan duka an same su subhan malaman larabci sun yi saɓani akan asalin ma'anar subhana shin masdari ne ko alamu jins ne idan aka ce alamu jins muna da alamu jins akwai alamu shafs alamu shafs kamar in kalli malam usman shehin qur'ani in ce sunan shi malam usman alam ne ala shafsi suna ne akan shi to akwai alamu jins alamu jins misali kamar in ce zaki al'asar suna ne na jinsin wasu halittu masu kamanni kaza da kaza da kaza sunansa zaki ko shi ne alamu jins to wasu da cin malaman larabci sai suke cewa shi subhana alamu jinsin ne alat tasbih subhana da kake ji suna ne da ake siffanta duk wani lafazin da ya kunshi tasbihi ga Allah wannan da yawa daga cikin malaman larabci sun daga akan wannan fahimtar kusan kashi 65 zuwa 70 na malaman larabci sun tafi akan wannan to akwai ra'ayi na biyu shi ne yake da alaƙa da fa'idar ra'ayin shi ne kallon subhana a matsayin masdar Sabba yusabbihu tasbihan wa subhana kaman shakara yashkuru shukrana misali to su kuma wannan fahimtar suka ce ai subhana ai masdari ne to in ka ce subhana masdari to kaga an samu subhana masdari an samu sabbaha sabbaha guda uku fi'lu madin an samu yusabbihu yusabbihu guda biyu fi'lu mudari an samu sabbih fi'lu amr ashe dukkan juyawan kalmar daga masdari fi'lu madin fi'lu mudari fi'lu amr duka dai kalmar ta zo sabon ashe shine di yadda ka samu kanka a kishin gida ne a tsaye ne a kwance ne kamar yadda kalmar ta jujjuya to kai ma a kowane yanayi kai ma dai ita Kun fahimta fa'ida ce aziza wanda mai matukar muhimmanci shi sa malaman larabci har yanzu suka kara sharhi akan asalin subhana din a matsayinsa na masdar wai shi me take nufi sai suka ce a'a kalmar subhana wacce take fa'idantar da masdariya tana da alaƙa ne da raf'u sauti bizikir rafu sauti bil zikr za ku iya tunawa jiya mun ambaci cewa tasbihi ba kaɗai yana nufin lafazin subhana ko ko abin nan subhanallah bane zai iya daukar zikiri to asalin kalmar subhana a ga waɗanda suka ce masdari ne wanda yake bayuwa zuwa ga rafu sauti suka ce rafu sauti bil saboda haka duk lokacin da aka samu ɗaukaka kalmar ɗaukaka zikiri ko ambatan Allah da wani lafazi to su a ra'ayinta za ka iya cewa ta yi tasbihi suka kafa hujja da maganar jari in ban manta ba lokacin da yake aibata kabilar tazlim yake cewa qabahal ilahu wujuha tagliba kullama sabaha alhajij wa kabbaru ihlala abadu abadu saliba وكذبوا بمحمد عبدوا الصليب وكذبوا بمحمد وبجبرائيل وكذبوا ميكالا yake cewa kamar ka ce Allah ya wulakanta fuskokin kabilar tabi zambo ne yake yi ga kabilar yake cewa kullama sabahal hajiju sabaha kaga kalmar tasbihi ba yana nufin duk sanda alhazai suka yi tasbihi ba a'a kullama sabaha alhajiju wa kabbaru ihlala duk lokacin da alhazai suka daga muryarsu da talbiya da kabbara kuma ai talbiya an fito a ɗaukaka murya da ita ah. mun fahimta sai ce abadu saliba wa kazzabu bi muhammadin sun kasance suna bautan gumaka sannan sun karyata manzancin manzaban masu sallam sannan wabi jabra'ila sun karyata a saƙon da mala'ika jibrila ya zo da shi a matsayinsa na aminul wahayi sannan kuma wa kazzabu mikala sannan ba su yarda da cewa akwai mala'ika wanda sunan shi Ka ga sabaha sabaha a nan yana nufin rafa sauti da zikir so a takaice dai daga cikin manya-manyan fa'idojin da ake fa'idantuwa da su a ƙarƙashin hasken wannan tsari na subhanal isra da subhana alhadid wal hashir wasaf shi ne ya fa'idantar da kai cewa a yadda kalmar a larabci ta jujjuya to kai ma a kowane yanayi ne da yi ana maka aski yi tasbihi ana miki kiso yi tasbihi kana yin kumba yi tasbihi kana kishin gida kana da wani allafi da ya kuru na ma'a fiyaman wa korudan wa ala jinube ina fata mun gani kaɗan ne har yanzu dai daga cikin abinda ah, wannan tsarin yadda aka jera sunayen wannan sura ko yadda aka bude ta aka bude su yake fa'idantarwa idan mutum yana so ya ɗan tsara haskakuwa da irin waɗannan fa'idojin musamman waɗanda suke da alaƙa da munasaba tsakanin surori tsakanin ayoyi tsakanin yadda aka jera su akwai littattafai masu matuƙar muhimmanci a wannan babu daga cikin littattafai akwai نظم الدرر في تناسب الآيات أو الآي والصور نا برهان الدين أبو الحسن البقائي لتابي لأمي مثلا من منشي أو النباب أقول لتاب اللباب في علوم الكتاب لنا ابن عادل الحنبلي wanda ya rayu a karni na tara akwai littafin addurul masul na asaminul halal shi ma yana da matukar muhimmanci a wannan babu bayan nan akwai rubuce-rubuce ƙanana da aka yi a wannan zamanin akwai wani rubutu da wata baiwar Allah da tsora munira munira sunanta ta yi wani rubutu mai kyau uh, wanda ta sa mai suna uh, asma'u asuwar wa faba'iluwa rubutu ne mai kyau uh, kallabi ne tsakanin rauna rubutun nata sosai الله يسامحك يا شيخ نعم akar makalla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ga Allah ne halittu da suke cikin sammai da tasai suke tasbihi suke tsarkakewa suke ambatar lafisa da ke nuna darajarsa da martabarsa da ɗaukakuwarsa daga dukkan wata siffa ta tawaya da nisan da ya yi wata siffa ta aibu da tabbatar masa da dukkan wata siffa ta kamala da kasaita da isa lahul mulku wa lahul hamd gare shi mulki na gaskiya yake mulkin da bai da farko bai da ƙarshe wa lahul hamd cikakken yabo da godiya babu wanda ya cancance shi alhamdul godiya wacce ba ta da iyaka ba wanda ya cancance ta sai Allah subhanahu wata'ala wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma tabbas Allah subhanahu wata'ala mai iko ne akan komai jiya mun yi bayani akan lafazin yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard a daidai gabar da take zaburantar da mai karatu da mai sauraro cewa idan dukkan halittu dukkan abin da yake cikin tsamman da gasai dutse ne tsakuwa ne tsakuwa ce za ka yi a gefen hanya ko a cikin gidan tafiya shi ne ko tururuwa ko menene ma fi samawa ce wa masu suna musulun ashe halittun samai da kasai sun zube a gaban Allah awon sun zube a gaban Allah tare da cikakkiyar miƙa wuya da yadda da cewa shi ne abin bautawa da gaskiya da yadda da cewa shi ne mamallakin samai da kasai da halittu gaba duk zuciyar da ta taskance wannan abin a cikin zuciyarta harshen ma'abocin wannan zuciyar ba zai rika jin nauyin yin tasbihi ba idan mutum ya ga cewa zikiri da yawan ambatan Allah yana masa wahala to wannan yana nuna cewa zuciyar ta dauko wani nauyi ne a cikin ta wanda yake rage ma harshen hanzari wajen kada wajen ambatan Allah wannan nauyin ko dai na dattin zuciya wannan nauyin ko na munafunci wannan nauyin ko yawan karairai dukkan gabar da ake amfani da ita wajen yawan yawaita saban Allah ba yadda za a yi kuma yawaita bautar Allah ya mata sauki ba zai yi ba harshen da yake yawaita karya ba zai taɓa yiwuwa yawaita zikiri ba in ko ka ga yana yawaita zikiri zikirin akan harshe ne ba zai shiga cikin zuciya ba kamar yadda idan da ake amfani da shi wajen yawan saban Allah ba zai rika jin daɗin yawan ɗaukan ƙwar'ani yana kallon ayoyin ƙwar'ani yana karantawa mun fahimta fuskar da ake amfani da ita wajen saɓon Allah ba yadda za a yi ta ji sauƙin kifewa a sujada ballantana ta ji garɗin sujada ballantana ta ji ɗanɗanan da ake samu da aljannar da ake shiga idan aka yi sujada da Allah tabbas sujada ana shiga aljannar daɗi da waɗanda zukatansu suka siffanta da sarki sun san wannan kamar yadda masana suke ba da labari abin nufi dai a nan shi ne gaba tana zama mai nauyi ko mara nauyi duk abin da ya yi nauyi da yawa to kazar-kazar ansa wajen motsi zai yi wahala to duk gabar da ta cika ta tambata da sabon Allah himmarta da kazar-kazar ɗanta wajen bautar Allah dole ta rabu dole ta yi ƙasa-ƙasa idan kana so harshen ka rika yawaita zikiri da ambatan Allah to ka kalli sabon da harshen ka yake yi ko sabon da bawa yake ta ɓangaren harshe ya nisanci waɗannan sababbukan za ka ga harshen ya samu sauƙin yawaita ambatan fahimta wannan sanannen abu ne kamar zuciya da take tasirantuwa da ƙwarƙani take tasirantuwa da karatunsa ba yadda za ka ga tana tasirantuwa da wasu zuciyar da ta cika ta batsa da jin waka da soyayyar da da ƙulla zumunci da waka ba yadda za a yi kuma ta rika tasirantuwa da ƙwarƙani tasirantuwar da ake so saboda me saboda hannun riga ne tsakanin abubuwa guda biyu mun fahimta dole zikirin Allah da ambatansa da karatun ƙwar'ani suna buƙatar state a cikin zuciya da ƙwaƙwalwa, domin idan suka zo suka samu bagire ko space ɗin da ake buƙata ko fili to sai su shiga su kafa sansani su samu wajen zama idan zikiri da ambatan Allah suka samu wajen zama a cikin zuciyarka sai ka tasirantu idan ambatan Allah da ƙur'ani suka zo cikin zuciyarka suka ba waje waƙoƙi sun cike zuciyar munafunci ya cike zuciyar girman kai ya cike zuciyar ba su samu wajen zama ba ba fa hangin za su yi a windo ko a kofa ba juya baya za su yi su koma mai hikima a wakar soyayya yana cewa a tani hawa ha ƙabla an a'arifar hawa fasada dafa kalban saniyan fata makana yake cewa ƙaunarta da begenta sun ziyarci zuciyata tun kafin zuciyata ta san meye wai bege da ƙauna da soyayya sai ƙaunar da begenta suka samu fili gamsashe yalwatacce sai suka baje koli suka tankwasa kafa a cikin al'arshin zuciya ta in ji shi ba ni ba ta makana sai soyayyarta ta samu wajen zama a cikin zuciyar mai magana abin nufi a nan da da soyayyarta lokacin da soyayyarta suka ziyarci zuciyarta da sun ga cewa babu waje da ba za su samu wajen zama to amma fasadafa kalban khaliyan fatamakkana sai suka ci karo da cewa zuciyar ba ta san komai ba a babun soyayya tana jiran kai ta ce dai kwamfuta ne a ce an yi komatin ɗinta babu komai yanzu za a sanya abin nan za a yi installation na na software misali za a shigar da kaza za a shigar da kaza za a abin nan ga gigabyte ga space daidai da fadin ram da da da da da space da ake da shi daidai abin da kwamfuta ko kwakwalwar za ta taskance so yanzu shi zuciyar ko ita zuciyar mai magana wata san soyayyar kowa ba sai abokiyar ƙaunarsa da begensa to kai ma idan zuciyarka ta zama tsaftatacciya akwai fili akwai fegi wanda idan ƙwar'ani ya zo zai samu waje ambatan Allah ya zo zai samu waje to da ka ce subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim da ka ce astaghfirullah wa atubu ilayh da ka ce hasbi Allah la ilaha illa hu da ka ce la hawla wa la quwwata illa billah lafazza ne takaitattu amma zuciyarka tana tasirantuwa da abinda take ji daga harshenka saboda ne saboda makwakwugar waɗannan kalmomin daga zuciyarka ina ba ta mun Yusuf, bi lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard to idan abubuwan da suke kewaye da kai a cikin gidanka a cikin ɗakinka suna ma Allah tasbihi to kai ne ya rage mata su kuma waɗannan halittun da suke kewaye da kai idan ba aljanu da mutane bane babu hisabi a kansu jamadat ne amma suna ma Allah tasbihi bishiyar da take kula wanda suke gidajen mu duka ta suna ma Allah tasbihi baka sani ba to kai kuma kana nan har yanzu baka ma'aza ma Allah tasbihi baka halattu waɗanda ba sa zalimi ba sa komai suna tasbihi kai kuma me ya rage maka shi yasa Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal abu. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن يذكرون الله بتسبيحه يذكرون الله بتحميده يذكرون الله بتهليله يذكرون الله بتبجيله يذكرون الله بتقديسه يذكرون الله بكل ما يستحق اذلالا وإكبارا وتعظيما duk abin da Allah ya cancance shi na girmamawa da ƙasaitarwa da nuna isa da nuna cewa shi ne mahalicci to har harsunansu ba ta ƙasa a gwiwa wajen yin furici da shi ba ma wannan kadai ba ko ya tafakkaru na kalkis sama samawati wal ard rabbana ma khalaqta hada batilan sai Allah ya ce mene subhanaka sako anan shi ne idan zuciyar da ta san Allah ma'abocinta ya daga kai ya kalli sararin samaniya ya ga dutse ya ga taurari ya ga rana ya ga wata bayan ya yi furuci da dukkan wani lafazi na ambatan Allah to akwai kuma shakundun a babin ambatan Allah kawai sai ya girgiza sai ya ce shi yasa aka ambaci subhanaka tilo a cikin nau'o'in zikirin subhanaka faqina azaban nar so nawa kake kallon wani abu na ban mamaki ta yi tasbihi ibada ce mai daraja ba wawo ake cewa subhanallah ake cewa ana wawo wanda sa hannu a baki subhanallah ake faɗa in ka ce wawo ba lada kuma ka ce subhanallah sai Allah ya baka lada kuma a sanya albarka a cikin abu سبحان الله والحمد لله Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah shine abin da aka koyar da masu imani su rika ba. wancan kuma wawu bature ne ya koyar da kai ka dawo makarantar manzara masu sallah ka samu abin da za ka yi kurici da shi ka samu lada in hmm. bayyana daga cikin abin da yake nuna maka girman tasbihi bawan Allah shine ka duba lokacin da annabi yunus ya shiga kunshi da damuwa me ya ce fanada fi zuluma allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ya faru fastajabna lahu fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka wato duk wani sako da zuciyar yunus alaihi salam ta samu a daidai wannan lokacin na fahimtar girman Allah da san ɗaukakarsa shi ne ba aka dunkule a cikin lafazin subhanaka din Ke sa malam shehu zai iya cewa subhanaka abinda lafazin subhanakar ke ɗauka daban malam Allah da ce ce subhanaka daban malam tamba zai ce subhanaka shi ma daban duka bambancin yana da alaƙa da bambancin zukatansu ne lokacin da suke furuci da subhanaka na na fara to so nawa ne ka samu kanka a cikin damuwa ba kai furuci da irin furucin da aka koyar da kai cewa gashi annabi Yunus ya yi furuci da shi ba domin har yanzu baka gane wannan safon ba to me yasa a cikin sallah da kake yi aka dinga umartanta da tartafirci da subhanallah kana ruku subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka tafi ruku sujada subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wani daga cikinmu ya taɓa lissafin sau nawa yake tasbihi a sallah tukuna kafin ma a wajen sallah ma'ana in ka faro daga asuba kana da raka'a biyu kana da rukuku za ka yi tasbihi sau uku ko? Ah, za ka yi ga rukuku ga sujada ga sau nawa sha biyu a raka'a nawa a biyu to ka buga wannan so da azhar da asar da magarba isha'i din ta gane girman tasbihi a wajen Allah a cikin sallah shi yasa wata da cikin malaman tafsiri suke cewa da Allah ya ce fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa asila ai an tsallu bukuratan ne sai suka ce gashi Allah ya kira sallah ma tasbihi gaba daya ashe da cikin sunayen sallah a tasbih mun zanci tasbihi mun rike shi hannu bibbiyu ni'ima ce ta rayuwar duniya da lahira yawaita tasbihi alala ce martaba ce matsayi ne ga wanda Allah ya سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد أسأل كان الملك له والحمد له شنو أسأل مجنب أما منادك أهلنا علم بلادا إذا قدم ما حقه التأخير فإنما فعل ذلك ليفيد فائدة fariya idan ka ga an jinkirta an gabatar da abin da ya kamata a gabatar an gabatar da abin da ya kamata a jinkirtar an jinkirta abin da ya kamata a gabatar to akwai wata fa'ida misali da Allah ya ce iyaka na gudu ba a ce na gudu iyaka wani ifadatul haqq to nan ma lahul mulku wa lahul hamd ai babu wanda yake da mulki na gaskiya ba shi ba duk wani mai mulki a suna ne a yan wata riga ce wacce ba ta wuce wuyan da aka yafa ta ba shi ne sunan mulkin kawai amma mulkin bai gangaro kafaɗa ba bai gangaro hannu ba da na ya rufe masa jiki ba A Salima, duk wani ma'abucin mulki duk in ba Allah ba duk lokacin da kake bayani akan mulkinsa da ka fara a minti ɗayan farko na bayanin ka za ka tabbatar da cewa gajiyayye ne mulkinsa ta kaitace wani ta zo kai bayani a kan mulkinsa in ba Allah da ka fara bayani a jimlar farko ta biyu ta uku sai ka yi furuci da abinda a ma'aunin mulki to akwai tabbatar da rauni gare shi akwai tabbatar da cewa yana da almahdudiyya fi mulki ma'ana iyaka komin mulkin mai mulkin bai isa ya kalli duniya ya ce ni ne mamallakin duniya ba komin mulkin mai mulki idan shugaban ƙasa ne sai aka yi masa ɗan majalisa sai aka yi masa kaza Kuduri sai ya kai majalisa sai an sa hannu sai an kaza sai an idan shugaban ƙasa ne in gwamna ne za a ce maka ya fara daga shekara zuwa daga kaza zuwa kaza ashe mulki yana da farko ke a'a gwamnan kaduna ne gwamnan kaza yana ji yana gani duk kacaitar da bai isa ya zartar da wani hukunci a katsina ko a sakwata ba ashe yana da iyaka in yan majalisa suka so su ya mutsa masa lissafi da hazo sun ce ma za su yi impeachment nasa za su tsige shi ashe kai mulkin da aka bi da karfi ashe aka ga dama ma za a iya cin to me dalilin daga ka faɗa da nuna ita bayan kai kanka a karagarka a mulkinka ka san cewa mulkin yana da farko hasali ma da an nuno cikin falon shi ko majalisarsa a cikin falon an ƙawata ta amma kuma hoton falon ko fadar na tabbatar da cewa ya fara ne daga wani lokaci kaza zuwa kaza sai kaga hotunan waɗanda suka riga shi amma ba wani waɗannan hotunan wai na tabbatar da tarihin masarautar amma kuma a cikin tabbatar da tarihin akwai nuna raunin mulkin ko mun fahimta duk masarautar da ba ta da tarihin daga wane sai wane sai wane to ya nuna ba ta da zurfin tarihi kenan to kuma a ambato cewa daga wane sai wane yana nuna rauninta saboda ashe tana da iyaka mun fahimta saboda haka raunin a cikin ɗaukakar ɗaukakar a cikin rauni mm-hmm. amma Allah la lahul mulku wa hamd shi yasa mai talbiya a umara ko a aikin hajji yake maimaita waɗannan kalmomin labbaik Allahumma labbaik ka la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak waye isa a fuskantar da waɗannan kalmomin gare shi in ba Allah ba Inna alhamda. duk wani yabo da wani ya taba cancantarsa kai kun san inda ma matsalar ta duk wani dan adam da za ka yaba kai masa godiya yaban nan da godiyan nan fana da alaƙa da wata ni'imar da Allah ya yi masa ne sai ni'imar ta gangaro wajenka na sanadiyar ni'imar Allah da ya masa. To wani cancanci godiyar da ba ta da farko ko ƙarshe. Mahalicci innal hamda wanne mata duk kyauta duk ni'ima duk wata falala duk da wani ya taba samu kai ne mafukudarsa kai ne ka bayar innal hamda wanne mata laka wal la sharika naka ne kai ne mai bayarwa haka mulki ka tsaitacce dan asali ba da mulkin da ba a sauka mulkin da zai ta farko bai da kashe mulkin da bai da yan majalisa mulkin da bai da waɗanda za su iya juya mulki idan suka ga dama mulkin da ba a masa tawaye shi ne naka ne lahumma malikan mulk shi ne mamallakin mulkin tuktil mulka man sha'u, wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير idan wani mai mulkin yana jin cewa shi wani to ya zo a yi zube ban ƙwarya ya faɗi abin da yake aikatawa shi dai mai mulkin gaskiya ga abin da ya yi shi kirari da shi ya ce turi tullai na hari وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب shi ne yake ba dare dama ya bayyana sannan ya bayyana dare bai isa ya bayyana ba don Allah bai ba shi izini ba rana shi yake ba ta izini ta motsa in bai ga dama ya ba ta izinin ba ba ta isa ta motsa ba shi ya sa da ya ba ta izini sai yake cewa wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjun da qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa la layl sabiqu wa kullu fi falakin yasbahun amma ran da yace su tsaya dole su tsaya lokacin da yake sarkar su ƙara motsi dole ba za su ƙara motsi ba kai hasali ma ba ranar ba ba watar ba sammai da kasai da ranar da wata ke ciki an ya ba mu labarin da ya faru bayan an halice su Haka ba gunna saba a samawacin fi ne wa auha fi kulli sama'in amara وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز Kafin كافنا yace ittiya qawlan aw karhan qala ta na ba'i'in wannan shine mulkin Allah shi sa idan ka ji Allah yana cewa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulku ka tsaya ka taka ka burki kai tunani me ake nufi da mulki ana to me wannan mulkin shine fa kake ma tasbihi mai wannan mulkin shi ne kake kallon gabas ka tabbarta sallah kai raka'a biyu ko hudu domin shi yanzu wanda yake da wannan mulkin ka yi ma kanka adalci ka nemi wani ya yabe ka ka yi ma shi ba ka yi ma kanka adalci ka nemi wani ya jinjina maka in ba ba wannan nan waiwaye shi sanda ake magana akan mulkin Allah da buwayarsa shi yasa za ka gane sirrin da ya sa masana suke cewa duk wanda ka yana neman ya bayyana ya gobe ga masana kasa wallahi azim haka duk wanda kaji yana neman yake riya har yanzu a baban sanin Allah akwai talaucin ruhi tare da shi don wanda ya gama sanin Allah kwakwalwar ma ba ta tuno wane da wane ballantana ta nemi yardarsa ko yardarsa saboda zuciyar kayanar ke a kogin tunanin mulkin Allah da sanin ikonsa da buwayarsa da kasaitarsa lahul mulku wa lahul hamd duk wani da kaga ya siffanta da mulki na wani lokaci san masa Allah yi domin mulkin da yake mulkar mutane da shi ya zama abin da za ku ɗauki izina da darasi da shi wajen tabbatar da mulkin ne duka idan wani din yana mulkin wata jiha ko yana mulkin wata ƙasa yanzu in ya ga dama zai sa doka kuma abi yana da sojoji yana da 'yan sanda masu bindigogi yana da eh, navy yana da sojojin ruwa yana da sojojin sama idan ya bada umarni sai abi ko ba ainiya ba kuma shi wannan da ya bada umarnin ake bi ba niyya ba ka san mulkinsa ƙararre ne fararre ne ka san mulkin yana da iyaka amma ka haƙura ta ne to me zai sa zuciyarka ta irinta nama mulkin da mamallakin mulkin da bai da farko bai da ƙarshe kawai da an ga dama yanzu a ce an kafa dokar kaza kuma sai a ce mun ji mun bi to Allah subhanahu wataala ya kafa dokar yi zina karkai caca ci riba yi kaza karkai kaza ci dukiyar da ba taka ba duka ya kafa waɗannan dokokin in ka yarda da cewa mulkinsa kasaitacce ne isasshe ne dole a to a gani a kastabar ta ɓangaren aiki waɗannan ma'anonin su ne ma'anonin da tasdidi da tahdidi da tahlili suke kunta ba wai a kawai furicin ba ana so kai furici da su ne tare da sanin waɗannan abubuwa Allah ya samu dace lawul mulku wa lawul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir tabbas Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan komai wannan jumlar tana da alaka da yusabbihu lillahi tana da alaka da lawul mulku tana da alaka da lawul hamd mece ce alaƙar alaƙar ita ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard halittun da suke cikin sammai da kasai suna ma Allah ne saboda wa huwa ala kulli shay'in qadir sun san cewa Allah ba abin da ya shi suna ma Allah jinjina da yabo da godiya ne saboda sun san wa huwa ala kulli shay'in qadir suna ma Allah ya da godiya eh, eh, shi mai iko ne akan komai saboda mai saboda lahul mulku saboda haka jumlar ƙarshen aya na da farko na da alaka da farkon ayar da tsakiyar ayar kun fahimta za ka iya cewa وهو على كل شيء قدير ولذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهو على كل شيء قدير ولذلك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فله الملك وله الحمد وحده duka ƙarshen ayar sai ya tabbatar da alaƙa ko zumunci tsakanin farkonta da ƙarshenta ko da cikin abuwan daga cikin lafazan da ake amfani da su wajen addu'a shine idan ta tashi addu'a ka ce ya Allah kai mai iko ne akan komai ba abin da ya gagare ka wannan abin da nake roƙo bai gagare ka ba ya Allah za ka aiwatar da shi lokacin da ka so ga kai da Allah ka biya mu bukatuna inda larabci ne za ka iya cewa ya man huwa ala ma yasha'u qadir ya man huwa ala kulli shay'in qadir sai ka haska ku da hasken wannan Ka yi addu'a babu laifi in ta ƙara. ya man lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir kai in ma ka so za ka iya cewa ya man yusabbihu lahu ma fi wati wa ma fil ardi lahu mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah kai mun kaza هم نعم. نعم. نعم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم شين الوند هجتكم wannan jumlarsa shi ne wanda ya halice ku tana da alaƙa da wa huwa ala kulli shay'in Allah ne iko ne akan komai kamar mai sauraro ya ce a bani misalin da ke tabbatar da cewa Allah ne iko ne akan komai ta ka ce to ai wallahi khalaqakum mun fahimta sai aka maka misali da kai ka san karshen misali shine a buga maka misali da kai mutum ne kuna magana ya ce ni ba ina jin kamar ba na ji sai kai ƙara a kullum saƙon ya sai ya ce ya ji to shan misalin yana jike ka tabbatar masa da jinsa ta gangan jikinsa to huwan lalli kun lafazi ne da yake tabbatar da cewa allah ne iko ne akan komai da mai iko bane akan komai ba ai da an ga wani abu ya gagare shi tun da ko aka ga ba abin da ya gagare shi a sammai da kasan jiya da shekaran jiya yau da gobe da jibi wannan yake nuna cewa ko a zafin da shayar karir ke mun fahimta wato allah subhanahu wa ta'ala a Qur'aninsa ya gama tsayar ma duk wanda ya saurari littafinsa da maganganunsa hujja kada ma wani ya zo ya ce bai gane ba kai dinnan ɗayan biyu ko dai ka tabbatar da cewa an halicce ka ne to sai mu zo mu tattauna waye halicce ka ko kuma ka ce ba halittar ka aka yi ba to ya aka yi ka zo duniya kawai ka danka ne am kullu qawlin sai هو الخالق أم خلق السماوات والأرض كلها للجمع saboda haka daga cin abubuwan da suke tabbatar da cewa Allah ya cancanci godiya shi kadai wanda ne halakakun daga cin abubuwan da ke tabbatar da cewa Allah mamallakin komai da kowa ne wanda ne halakakun daga cin abin da ke tabbatar da cewa Allah mai iko ne akan komai wanda ne halakakun faminkum kafirun wa minkum mu'min amma daga cikin ku akwai masu imani akwai masu cewa, akwai kafirai masu bujire mu Allah akwai masu cewa Allah uku ne masu cewa Allah na da ɗa Allah kaza Allah kaza da dukkan wani lafazin da yake nuna kafar cewa da butulce ma ni'imomin Allah da kawo shirko a cikin ikonsa da mulkinsa da buwayarsa wa minkum mu'min daga cikin ku kuma akwai masu imani na gaskiya wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne masani ne mai taskanta abinda kuke aikatawa ne iliminsa bai da farko bai da ƙarshe ganinsa zai da farko bai da ƙarshe yana ganin ku yana sane da abin da kuke aikata wannan aya fassararta na da alaƙa da inda ka tsaya a cikinta kamar yadda wata da cikin malaman ƙwar'ani suke ambata idan ka ce huwal da zai halakakum فمنكم كافر ومنكم مؤمن ينابال معنا جبا إذن كتشي هو الذي خلقكم فمنكم كافر بكا أيابا لتما ينابال فتما أنا جبا أكد أكرم بأشرا كان هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم أخيكم مؤمن والله بما تعملون بصير إذا كتير هو ma'anansa wakfun maganar ta cika faminkum kafirun wa minkum mu'min sabuwar magana ce kamar yadda malamai suke ambata a farkon suratul an'am وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله في السماوات وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ده سورا بيانين دي ده معلومي سكي تو أنا هو الذي خلقكم شيني وان دي خلقشيكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن amma duk da cewa shi ya halice ga wasu kuma suna bijire mu umarninsa sun ki miƙa wuya har ma aka samu wasu waɗanda suke fito na fito da umarnin Allah suka yi imani da Allah amma kuma wa minkum mu'min daga cikin ku kuma akwai waɗanda mu'mine ne masu miƙa wuya ko kuma wallazi shi ne wanda ya halice ku faminkum kafirun wa minkum mu'min in ka wuce kuma kamin kuma kafirun kuma minkum shi shine wanda ya halicce ku tun asalin halittar da ya yi muku a ilimansa ya san cewa kuma kafirun wa kuma mu'min akwai waɗanda za su bujire akwai waɗanda za su yi gaba wannan ya yi daidai da وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فرقوا كوا يا ميك ويا to amma kuma daga baya fa minkum sai a samu waɗanda za su zo su bijire mu umarin Allah sai kin imani da littafinsa da manzancin manzannin da ya aiko da littafin da ya sauka huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min idan ka zaɓi tsayawa a faminkum kafir sai ya zama huwa allazi khalaqakum faminkum kafir sai ya kasance wannan jumlar tana tabbatar da cewa yawan waɗanda suke fito na fito da umarnin Allah a asalin halitta sun fi yawa su waɗanda suke masu imani su ne adadi kaɗan wa ma aksarun nasi wa lau harasta bi mu'mini saboda haka khalaqakum in aka hada shi da faminkum kafirun a dunkular da su tare ai halittun Allah suna da yawa ba su da adadi to su ma masu bijire ma umarnin Allah sun fi yawa ta bangaren adadi wa minkum mu'min masu imani su suka fi kuma karanci shi yasa ka bambanta tsakanin kalmomin guda biyu wannan na da cikin ilmomin qur'ani jama'a wanda yake da alaƙa da ilmul waqti wa ibtida a ina ka tsaya a ina ka tashi ina za ka fara wannan ilimi ne mai romo mai fara mai daɗi kuma an yi rubuce-rubuce da yawa a kan wannan babin shi ma wannan fagen wani kogi ne a ilimin ƙwar'ani wanda yusri ma'ana yana ƙara karfin tattalin arzikin fahimtar qur'ani akwai rubuce-rubuce da za ga an yi sai a zo a ware suratul bakara kawai a bibi ina ya kamata a tashi ina ya kamata a sauke ina ya kamata a tsaya da bambanci tsakanin inda aka tashi da bambanci tsakanin inda aka fara ta kaza da sauransu da na ce alin ranar nan sai na tuna wani bawan Allah da ya taba karanta wa inni mu'idu habika wa zurriyata ha mina ash-shaytanir rajim yace wa inni mu'idu habika wa zurriyata sai ya tashi wa zurriyata ha mina ash-shaytanir rajim kun ga yanda wakafi ke tasiri yana cewa ya Allah ina neman tsarinka ka ba ta kariya daga shaitan da zuriyar ta gaba ɗaya maryamu kenan daga shi shaitan tsinanne abin nesantawa daga rahamarka amma shi sai tashi shi ta zuriyata hamina shaitan rajim kuma tabbas zuriyar ta ainihin taso ne na shaida. kunga inda jumloli ke bambanta saboda yadda aka tashi da inda aka ta wannan kalubale ne ga ma'abuta ƙur'ani, da limamai masu limanci a salloli musamman a lokacin tarawih wani wakafin in aka yi ko wani tashi sai ka ji lokaci kamar ka sallama sallah <laughs> Sallama sallam baraka ranar nabiyina muhammad amma dai Allah ya saka ma limaman da alkhairi ba da gangar suka yi ba amma dai ya kamata a tsara mika a tsara mai da hankali Allah ya azurta mu da iman da ta kyakkyawar fahimta Allah ya dace da mu muna yini na juma'a yini mai albarka dan abin da ya rage zuwa faruwar rana ka lizumci tasbihi ka lizumci salatin annabi salama, ka lizumci la illallah wahdahu la sharika la ka lizumci la hawla wala quwwata illa billah sannan kuma ka lizumci addu'o'i nima ina barar addu'a a sana ciki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la la'ilaha illa anta astaghfiruka wa